This is the voice of America. The following program is in Hausa. A kan mitoci 22 25 ne sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan lokaci. A can cin kuma jamhuriyar Nijar za a ji mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet ma na a voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Bello Habib Galadanci ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke fata kuna lafiya. Alhaji menene kan labaran? To Bello bisa ga duka alamu tsohon shugaban Pakistan Pervez Musharraf yau ya tsallake rijiya da baya wasu sun so su kashe shi. wani rahoto da aka bayar ya ce a cikin asiri a gwamnatin amurka na can ta shirya wani hanyar kafar sadarwa da niyyar ta da rikici a cikin cuba domin a tumbuke wannan gwamnatin kasar sannan za mu kawo rahoto game da sojan nan da ya kashe yan uwansa kuma ya kashe kansa a nan amurka to allah ya sauke jefa mun fara kawo muku hirar da aliyu mustapha sokoto yi da wani mutum da ya ce shi sojan najeriya ne har yau da karya ba abin da najeriya tsami take kai mana karya kawai to yau za mu kawo muku ci gaban wannan hira bullet ɗin su ma ka zo nan ne wa yake ba su akwai ma wasu labaran duk zamu kawo muku su sannan kuma akwai shirin sai bango ya tsage yanzu dai mu fara da cikakkun labaran duniya To jama'a barkanku da wani Bisa ga duka alamu tsohon shugaban kasar Pakistan Pervez Musharraf yau ya tsallake wani yunkurin kashe shi da aka yi lokacin da wani bam ya tashi dab da lokacin da ayarin motocin da yake ciki ke shigewa. 'Yan sanda sun ce Musharraf yana kan hanyar shi ne daga wata asibiti ta garin Rawalpindi zuwa wani gidansa na gona da ke bayan garin Islamabad a lokacin da wani al'amarin ya faru. 'Yan sanda suka ce bam ɗin da aka saka a cikin wani bututu ya tashi ne daga ƙarƙashin wata gada har ma ya huje gadar. an dai ci sa ba wanda ya ji rauni amma a bara ne wani wato shi tsohon shugaban na pakistan ya dawo ƙasa tashi daga zaman gudun hijiran da ya yi a kasashen waje sai dai kuma yana dawowa ya ta fama da zargin shari'o'in da ake masa na cewa yawa kasar zagon ƙasa lokacin da ya saka mata dokar ta ɓace a shekarar 2007 kuma idan har laifin ya tabbata a kansa za a iya yanke mashi hukuncin kisa Wani rahoton da kamfanin dillancin labaran AP ya rawaito ya ce a cikin asiri gwamnatin Amurka ta shirya wata kafa sadarwa ta duniyar gizo wato intanet kenan da turanci. tarzimmar ta da rikitan siyasa barkatai a cikin kasar cuba da kuma fatar cewa hakan zai kai ga sa tumɓuke gwamnatin 'yan communist a wannan ƙasa wannan shirin na amurka da ya sami nasarar kaucewa duk hanyoyin da gwamnatin cuba ke bi tana dakile irin waɗannan hanyoyi na duniyar gizo amma kuma wannan abu da ya bai wa ita amurka din damar aikawa da sakonnin na text ga mutane masu yawa tana karfafa musu shirya tarurrukan zanga-zanga na nuna kyamar da gwamnatin na cuba kenan kuma bisa dukkan alamu dai kuma dubban mutane sun yi rajista da wannan hanya ta twitter ba tare da sun san cewa gwamnatin amerika ce ummul a ba'isin wannan shiri ba to kuna jin labaran duniya daga sashen wasu murar amurka washington wani sojan amurka ya kashe kansa ya kuma kashe 'yan uwansa guda uku sannan ya raunana wasu guda goma sha shida a babban barikin sojan na fort hood da ke jihar texas tana amurka kwamandan sojan wannan barikin lieutenant general mark milley ya ce sojan nan ya kashe kan shi ne da wata 'yar karamar bindiga lokacin da wata soja mace ta tinkare shi ita ma ta fito da data bindiga din Miller ya ce har yanzu ba su san dalilin da ya sa shi wannan mutumin mai suna Ivan Lopez ya buɗe wuta kan 'yan uwansa ba, amma dai kamar an san ya taɓa zuwa yaƙi a ƙasar Iraki a shekarar 2011 kuma yanzu haka ma ana dab da kai shi asibiti domin gudanar da bincike a sa lokacin da wannan ta faru. He was undergoing uh, behavioral health and psychiatric treatment uh, for depression uh, and anxiety. ya ce daman an riga an soma bashi magungunan canjin halaye da tabuwar hankali da dai wasu matsalolin damuwa na bil'adama da yake ta fama da su shi ma shugaba barack obama na amurka a kalamin da ya yi daga chicago ya taya iyalan waɗanda abin ya shafa yan rashin da suka yi cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce a yanzu a lebanon akwai akalla mutanen ƙasar syria su miliyan ɗaya da suka yi gudun hijira don kaucewa kazamin yakin basasar da yanzu shekaru uku kenan ana ta yi a wannan kasa cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce a yau alhamis ne aka cimma wannan jimlar ta mutane miliyan ɗaya na 'yan siriya da suka cika ƙasar ta lebanon wacce kuma take fama da su ita kanta lebanon ɗin dai mutane miliyan shida kawai take da su kwamishinan cibiyar 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce 'yan gudun hijira babban nauyi ne akan lebanon kuma tana buƙatar taimako don iya kulawa da su majalisar ɗinkin duniya ne ta ce ana buƙatar agajin akalla dala miliyan hudu domin aka zaɓa irin waɗannan 'yan gudun hijira na Siriya kuma rabin waɗannan kuɗaɗe a Lebanon ake buƙatar su. Shi ma dai babban bankin duniya ya ce ba karamin cikas bane fa fauna al'amarin na 'yan gudun hijira yake da shi wa kuma yake jawo labanan ɗin don ya janyo mata tattalin arzikinta ba shi da yawa kuma ya ja mata asara har na dala miliyan biyu da miliyan ɗari biyar. To a ƙashe mukaddashin ministan cikin gida na Ukraine ya ce duk kashe-kashen fada aka yi na mutanen da suka yi zanga-zanga a birnin Kiev a kwanakin baya an yi ne a bisa umarnin hambararren shugaban kasar wato victor Yanukovych. Ha kuma yau gwamnatin ƙasar ta ba da sanarwar cewa ta ma kama wasu 'yan sandan kundin bala su goma sha biyu a wasu zargin cewa su ne suka yi harbin na masu zanga-zanga ɗin. kamar mutane ɗari dai aka kashe a lokacin wannan gangamin masu zanga zanga da aka yi cikin watan fabrairun wannan shekarar yayin da wannan take faruwa ne shi ko ministan harkokin wajen rasha sirge lavrov yake ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba rasha za ta kwashe dukkan dubban sojojinta da ta girke a kan iyakata da ukraine ta mai da su barikokinsu da ke can rasha jami'an ukraine dai sun ce yawan sojan na rasha da ke bangaren gabaci da kudancin kasar wato kan iyakata su sun kai dubu ɗari. cikakkun labaran duniyan kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla jiya a shirinmu na rana mun fara kawo muku hirar da Aliyu Mustapha Sokoto da wani mutum da ke ikirarin cewa shi sojan Najeriya ne. idan ma kuma ya yi ƙarin haske akan abubuwan da ke faru a bayan fage a can kwan daga jihar borno inda suke yaki yau dai kusan kwanaki hudu kenan sashen hausa yake neman hukumomin najeriya domin ya ba su damar mayar da martani akan waɗannan kalamai amma hukumomin ko in ce haƙonmu bai cimma ruwa ba to kamar yadda muka muku alƙawari da yau muna tafi da ci gaban wannan hira idan ba manta ba wannan mutum da ya ce shi sojan najeriya ne ya ce an sake su ne ko an saka su ma suna yakar kansu da kansu saboda akwai sojojin da ya gani a bangaren boko haram waɗanda su ne suka horar da shi a cikin rundunar sojan najeriya kuma sun fi su makamai masu kyau to shine aliyu mustapha eh, aliyu mustapha sakwata tambaye shi ce saboda haka kana jin duk saboda wannan abubuwan ne eh, aka kasa shawo kan mutanen nan da ake kokarin a yaƙe su kenan ko wallahi irin wannan abubuwan da wasu aka gagara in ba gun mamaki ba sai nan da yana ran shekara biyar gashi na tsakanin shi da zan boko haram kilomita biyu ya gagara gama da su shi yasa yaro yana cewa wai mun da muka shigo yau yau mu ne zamu zo ne abin da su suka gagara shekara biyar yau mutanen ba karfin mu suka fi ba mun sojas ne ba su fi karfin mu ba amma laptop ko muka duba ba an kawo mana APC guda biyar da muka zo nan da kwamandan yace ce da yashe shi ba ƙara masa kayan aiki sa ka baka cire kwamandan sai aka ɗauke APC in ku ta bar mu da kwaya biyu wannan ba rena wayo wannan ba hana su a gama da mu duka ba shi ya ce bari ya kai akan mutane zai zubar da su a daji a kashe su to yanzu kai kai a taka fahimta me yasa ake zuwa ana haɗa ku da ku kuna kashe junanku ne dan me ni dai ina gaya maka wannan gwamnatin da muke ciki suna business ne na neman kuɗi sai kuma suka koma suna amfani da rayukanmu saboda su suka halci rayuwarsu. boko haram rana ɗaya za a iya gama da su duk wanda ya faɗa ma wai boko haram wai kwana biyu ko uku ƙarya ne rana ɗaya najeriyan ani za ta iya gama da su in ta shirya amma ni kam najeriyan ani ba ta shirya ba kuma ba za ta yi amfani ba ni raina ya fi karfin i like na suna son raina fiye da ni kare ban yi son gama da problem ɗin najeriya ba to da cire kuɗin nan su kawo su biya hakkin mu ma na aikin da muka yi a nan tun januwari ina nan ce maka ban ci abin da ke dubu hamsin ba a faɗa wa duniya ne na faɗa tun na raye kawai baran jira ba wanda ya san murya na yi amma yau tun januwari an hana ni zuwa sallah hana mu zuwa christmas mu muna kwanta gora muna training din banza training din ofi mun zo nan kuma da training din a jikin mu a bar mu mu yi aikin anti sai dai a ga tura mu jiki banza kuma na jacket ba bamu ba kuma life jacket wannan rigan karfe nan da ake sawa mai protection na bullet mun yi complain an hana mu wuri an yaran yaran almajirai ne to bari in gaya maka ba yaran almajirai ba ne ka faɗa wa duniya eh nan shirin soldiers ne train soldiers ma foreign trainees ma yaran Niger Chad Libya duk suna cikin su to kaga wannan yanzu karfin almajiri ko oh a cikin waya su yan Boko Haram din akwai mutanen da ba na yan Najeriya ma akwai yan Libya a cikin su akwai yan Niger akwai yan Chad sannan kuma akwai sojojin Najeriya ma daga cikin wannan ta tashi akan ji a yanzu su rufe musu aiki su koma bakin aiki. Suna faɗa a gefen 'yan Boko Haram suna faɗa da ku. Yanin gwamnati su karkashe mu, kaga yanzu kamar an aka kashe mun nan labarin yin eh, su gaba za ta za ta da turo miliyoyin nerori wa ji a su waye waye saboda ya kara karfi a bebele a ya kara kayan aiki kamar ya ma kudin yana sa. Kuma a da ce bai bamu ya gagar bamu. Ɗan jimma da ya mana alƙawari an bamu ɗan ɗan jima sabuwar kira mai ɗan yin dogon dango. ya ce babu wannan karfin mutum biyu uku magana ya kare san amun ma kuma amun ma babu muka tashi tafiya sai muna tafiya muna management wai kai manajin dan amu don Allah ga annabi wanda ba akwai akwai yanzu akwai sojoji irin ka ranar juma'a tun karfe 9 dare da safe har karfe 6 wuta yana zuba kan mu to zan ga mutum ma makamai bullet din su ma ɗan kaduna nan ne wa yake ba su akwai ma wasu tambayoyi da aliyu mustapha sokoto ya yi wa wannan mutum wanda ya kira kanshi sojan najeriya kuma za mu kawo muku ragowar hira baki ɗaya a shirye-shiryen masu zuwa sannan yau fa misalin karfe hudu da rabi da biyar da rabi agogon najeriya ku buɗe shafin www.dandalinvoa.com a nan za mu kawo muku hira farko wadda muka saka jiya da kuma ta yau hira ta biyu kenan za mu kawo muku waɗannan kuma mu ma za mu ci gaba da ƙoƙarin baiwa hukumomin Najeriya damar su kawo martani su faɗi abin da suke tunani game da waɗannan kazabce-kazabce. Kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu agogo mai misalin karfe 11 da minti 11. Jiya fa wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya kawo mana rahoto akan rufe makarantu a jihar Gombe. ina gaskiyar labaran da ke cewa a jihar bauchi ma an rufe wasu makarantu da ke yankunan darazo da ganjuwa eh to wannan gwamnati mun tambaye su dinga ma ita darakta na kula da shanun makaranta hajiya a asma'u abubakar fati ta ma kira shi shugaban makarantar na darazar ya ce mata babu wani abu da ya faru kuma yara suna makaranta har yanzu don yanzu ma nan da muke da kai a mu da ofishin ta sannan abin da ya faru mai yiwuwa ko mutane suke ganin shi ne a nan yankin darazar akwai kwanan nan an sace wani hamshakin dan kasuwa wanda yake da tsoro a wajen sannan akwai wani daji kusurgumin daji wanda yake jama'an gari suke ta bugo mana waya mun kanmu wanda ya kai ga muka je wajen shi kwamishinan yan sanda muka ce to ga fa abin da jama'a suke cewa sun lura akwai wasu mutane sukan shigo wasu mutuma da mashin da cikin ina ne mutanen nan suke shiga ba to amma sun tabbatar suna cikin wani daji ne to shi ma kwamishinan yan sandan muhammad ladan a hira da yi da manoma labarai ya tabbatar da cewa sun samu wannan bayani na wannan cewa akwai wasu mutane a cikin daji suna ta gudanar da kuma za su iya kokarin su binciko ko za su samu a wa'annan mutane a sai har yanzu bai gaya mana cewa ko sun samu mutanen ba ko kuma dai ga dai wani bayani a dangane da kokarin da suke yi. Tuma da Abdullahi mun gode kwarai da gaske. Eh, thank you. wakilin ma abdulwahab muhammad kine yake karin haske game da batun rufe makarantu a jihar bauchi yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya ya assalamu alaikum jami'a ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin kuma har yanzu muna tare ne da dr akilu indabawa sakataren kwamitin taron ƙasa da shugaban najeriya ya kafa Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Abubakar Ibrahim ɗan Kurama ya yi tambayoyi guda uku, ciki hadda cewa taron ƙasan da ake yi 'yan majalisun jihohi da na tarayya ba su da aikin yi ne kuma me yasa manyan arewa su ne ake baiwa mukame bayan kun san cewa babu gaskiya a cikin wannan al'amari shin kuna son ci gaban ƙasan ne ko kuma kuna son ku ga wata ne ko kuma shin kuna cika aljihunku ne ba ku so ku gaya wa shugabannin gaskiya waɗannan su ne tambayoyin da shi malam abubakar ya yi a makon jiya to amma a saboda ƙurewar lokaci dr indabawa bai samu damar ba shi amsa ba to malam abubakar dukkan tambayoyin nan da kai ya ansa ansar da zai baka game da tambayanka na zargin cewa ko suna karban kuɗi ne amma idan ka saurari filin na a ranar alhamis da kai muke sawa duk wa'annan batutuwa da ka taɓo an yi tambaya makamancin taka kuma ya bada ansa to doktor me za ka faɗi game da zargin cewa kuna cika aljihunku ne <laughs> to wata ai magana yake na shugabanni na arewa ni kuma ina imajiri ne ni mana jin da shiga cikin wannan sau. a to ina ganin kamar yana ganin tun da kai ne sakataren kwamiti kila ka shiga wannan kenan ko to kwamiti a ajiyaji mai kwamiti babu wani kuɗi da aka ba a yan kwamiti wanda ya wuce na su na yin aiki ka ɗauki mutum yin aiki dole za ka ba shi inda zai biya hotel da zauna inda ka raba shi da iyalinsa za ka ba shi kuɗin da zai ci abinci idan ka cire wannan ni ban san wani kuɗi da aka ba wani zan an bayar ni da abani ni ba. To Kano gare ku. Ina roƙon ajiyaji mai kafin hmm? Kano. Ina roƙon ina roƙon ƴan arewa ɗan uwana. kiyaye kiyayi gidi irin wannan wanda ba shi da tushe. Da maganganu waɗanda suke in aka tsaye da mutum a gaban shari'a sai shari'a ta daure domin ba shi da hujja. Da zargi wanda zai iya kai mutum da halaka a lahirar sa. Ni wannan nasiha nake so ne duka ƴan arewa da ƴan Najeriya da ba musamman mu arewa. wanda yana da haɗari sosai kuma na kasar shugabancin ƙasar nan. To Kano gare ku. To suna na Hussein Isa mai riga. Ta. Suna so na tambayarca. A wannan taro da za a yi na ƙasa sai aka samu mafi rinjaye sun ce a raba Najeriya. Kun shirya a wannan sannan kuma sai aka samu rinjaye cewa mafi yawa sun ce kada shugaban ƙasa ya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekara ta dubu biyu da sha biyar. Shi ma ya kuma shirya wannan. To dokta da gaskiya haka din ne? a ah, to ainihin eh, watakila ina da san tunanin sai yake bi ba abin da muka tsara ko kuma abin da gwamnati ta yadda za ta ba. A to ai kamar an yadda da farko an yadda da farko ba wanda ma zai je da maganar raba ƙasa wannan ba a cikin abubuwan da ta zauna a ƙasa. Maganar ko shugaban ƙasa zai tsaya ko ya tsaya ba wannan kuma siyasa ta shigo da ita wacce ya kamata ya ta gina siyasa ya yi ta sai a bashi ansa. Salamu alaikum sunana Abdullahi ne kana zara. Babban sakatare tambaya ta shine jihohi inda APC suka fito sun kira da su kaurace wa taron nan. Amma kuma ga shi mai sakataren gwamnati ina magana cewa shugaban kasa shi zai nutsa musu wakilan wannan taro. Ba ka ganin cewa wannan karfafa ce kuma ga shi kuma tunda da ce ake yi magana ta biyu shine a matsayinka na wanda kake sakatare a wannan taro kuma wanda ka fito daga Kano wanda ne yake daga Kano ka yi yawo ka ji ra'ayoyin mutane musamman a ka inda ka fito domin ka so bi bisa uku ba ka tare da wannan taro tunda akwai majalisar dattijai akwai majalisar wakilai in wannan taro ba shi da ambaci da akwai wancan mutane salamu alaikum. a batun cewa akwai malam abdullahi batun akwai majalisar wakilai da dattijai ya ba da ansa a kai ban dai san ko dokta akwai wani karin bayani da zai maka ba likita akwai abin da zaka gaya ma wannan malamin ne. eh magana ce mai sauki a hajiya wato ra'ayin ya faɗa ba tambaya yawa to a ganin sa <laughs> mafi yawan mutane ba sa tare da bai ba da hujja ba ni kuma a bayani na na ba da hujja cewa kusan mutum dubu bakwai yanzu muka gana da su amma kashi casa'in da biyar cikin ɗari sun ce suna goyon bayan ta mu ko ba za mu yi aiki da jita-jita ba sai abin da ya zo gaban mu da shi muke aiki da shi irinsa irinsa sun zo sun ce ba sa a goyon bayan taro sai mu rubuta a ah, ai akwai wanda muka je a kaduna yake shi yana ba da shawarar taron a yi shi da manufa ɗaya kawai manufa da ce a jiri a tattauna yadda za a rarraba najeriya <laughs> wanda mun a rahoton mu saboda haka irin su shi ya sa ka a fara wannan aikin kwamiti ya ga muka yi ko ga mutane ko me ra'ayin mutum ya je ya faɗa a kwamitin nan namu irin waɗannan ba zai sun faɗa ba kuma sun zaɓo yanzu an yi an gama suna eh. korafi cewa mabiya ba za so sai a yi mabiya ba za so ni na kewaya kuma ka shi rubutacce yadda saboda mutum duk ya muka gana da su sun yadda kai kuma ka zauna gefe guda kana tunani abin da za ka yi karfa maka shi kake zaton shi ko ake tunani wanda ya kamata mutane su dinga tunani a cewa ba lallai abin da kake hangi haka kowa ma ke hangi a kasa na najeriya ta fi karfin bangare guda samu ci gaba in ka ci gaba sun samu ci gaba to kafin eh tun da ya bayyana eh, kafin kaduna da muka je mun sami sama da mutum ka sun gabatar da jawabai a ka a taron kaduna amma wanda suka ci ba sa son taron nan ba su fi guda ko guda hudu ba gaba daya to ni wajen ta inda aka yi yasa ba cewa mafi yawan mutane ba za son taron ba in mafi yawan za su kuma zo gaya mana ba To kamar yadda ka faɗa ana ganin ra'ayin tasa ce to kafin mu samu Abuja mutum na Kano na gaba bismillah. Suna na kwamar Ismail Ahmadu zare. gari. A datta tambaya ta shine masana tattalin arziki da yawa suna gicewa kuɗin nan da aka ware na wannan taro na wata uku naira miliyan dubu bakwai ya yi yawa idan aka yi la'akari da halin wahala da matsi da jama'an najeriya suke ciki ta fuskar tattalin arziki fatara ta yawa idan ana hana ku ba da shawara a rage wannan yawan kuɗi na abu na biyu tun da ma ana ta ta a kasar yan najeriya sun ce ba su da bukata me zai ana ku ma a fasa yin wannan taro duka a tattara ne ka majalisar wakilai waɗannan batutuwa don su ba da doka akai to comrade an san duk tambayoyinka ya bayar idan ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sa za ka ji ansar da ya bayar gaba mutum na gaba ya yi tambaya. sunana adamu abdullahi kan fasara abin nake so na tambayi dakta shine wannan makudan kuɗi da aka ware har naira miliyan dubu bakwai wai da me da me za a fi ne a wannan taron wanda zai cinye wannan kuɗi sannan kuma dakta a wakilcin nan da na ga an bayar na san mahimmanci na kungiyoyin ɗalibai ni ban ga wani kaso da zai nuna cewa ɗalibai za su je su taka wata rawa ba idan kai la'akari da yajin aiki da suka fuskanta a baya tsawon watanni biyar Malam a Comrade kai ma dai baka wannan mutumin da ya baka wayan yanzu kai tambaya ya yi tambaya makamancin wannan. A saboda haka in kuka ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da ake sa za ka ji ansa da ya bayar. ba mutum na gaba ya tambaya ina kokarin samu Abuja. Assalamu alaikum suna na Awal Sani. a tambayar da nake so na yi wadatta da kuma shugaban kasa ma akan wannan taro ita ce. A shugaban kasa baya nan tambaya da za ka sai dai kai ma dokta. shi sakataren taro. Shi sakataren kwamiti ne ba sakataren taron ba ne kuma in za ka mai tambaya sai dai ka mai don ka kai ma shugaban kasa bayan da za a samu shugaban kasa. To masha Allah tambayar da nake mai ne wannan ya nuna taron nan ya fi muhimmanci ga duba da sace-sacen kuɗi da muke fama da su a Najeriya da rasa rayuka da muke fama da su musamman arewacin Najeriya kenan. Tambaya ta ta biyu kuma ita ce menene dalilin da ya sa muna da ƙungiyoyi ƙwararru kamar misali ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya sai ya kasance an ba su slot na mutum guda ɗaya kawai maimakon a ba su na mutane da yawa wanda a matsayinsu na waɗanda suka san harkoki na shari'a ya kasance su ma su iya ba da gudunmawarsu game da wannan taro. Salamu alaikum tambaya ta To malam dukkan tambayoyin da kai ya ba da ansa don game da wakilci mutane waɗanda suka yi tambaya a baya duk sun yi game da wannan a saboda haka in ka saurari wannan filin a ranar alhamis da muke sawa za ka ji ansa da ya bayar mutum na gaba bismillah. Salamu alaikum sunana Habu Ahmed a tambaya ta ita ce shin ko an sanar da majalisar ɗinkin duniya za a yi wannan taro abin da suka mai wannan tambaya shine idan 'yan Najeriya suka yanke hukuncin Najeriya ta tarwatse kowa ya kama gabansa. Ba ma son a sake maimaita abin da ya faru a sauran kasashe na duniya da suka tarwatse kamar Rasha da Yugoslavia. Ya kamata a ce akwai sojojin shiga tsakani domin ku tafi da wannan taro abin da zai wanzu kenan kamar abin da ya faru a alif tara da hamsin da ko uku ne ko da takwas wanda yake sakamakon haka ne ta tahowa sai da aka zo aka samu yakin bata a Najeriya. To malam da kai wannan tambaya ni ban tsammanin akwai likita akwai su don kamar ra'ayin shi ne kuma majalisar ɗinkin duniya mai haɗa majalisar ɗinkin duniya da harkar mu ko akwai abin da zaka gaya mai kin ba kin ga shi ansa ai ba maganar ma da yi ma ba ta kan layi domin game da ta eh. zu ai maganar a je a ce za a raba Najeriya ba ta cikin abin da aka yarda a tattauna mm. saboda haka ba wanda zai kawo wannan ajanda Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai alice ce ke fatar a huta lafiya. To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. voa ku gaya shugaba jonathan canza kundin tsarin mulkin najeriya da yake son yin haka ba bai dace ba da ra'ayin 'yan najeriya kifi ya gane ka mai koma daga safiyanu gumel zangon daura takaddamar da ke ruruwa a taron haɗin kan ƙasa wata alama ce da ke nuna cewa ba za a kai mu cimma nasara ba har sai lokacin da aka ɗibawa taron ya ƙure ganin yadda rarrabuwar kawuna ta yi yawa sako daga shade sa'idu daura a gaskiya yunkurin gwamnan jihar borno da ya ce zai aika 'ya'ya mata zuwa ƙasar sudan domin tsaro ilimi hakika wannan abin alfahari ne addu'a mu ita ce allah ya ƙara wa gwamnan shatima hazaƙa da basiran aiki amin sako daga adamu nuge da abdu dan buloka askira daga jihar borno yin adalci da rashin nuna bambanci ga 'yan ƙasa shi zai magance duk abin da ke faruwa a najeriya sako daga abdulsalami koko jihar kebin najeriya mu mu allah ya kawo mana daidaituwa da fahimtar juna a ƙasarmu najeriya domin kuwa makomar ƙasar abin tsoro ce sako daga mai nasara nasara huntuwa daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hillary, Hillary, dan wasan baya na atletico madrid miranda ya ce dole sai club ɗinsu ta samu ta doki real madrid a wasan da za su yi ran lahadi mai zuwa kaya ba wani su ka san da cewa barin kuɗi a waya komai kankanta sa yana da amfani idan mutum ya shiga cikin hali na kakanika yi babu shakka Haruna a ina kake samun waɗannan bayanan ne? Ɗauki wayarka ka buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A to mi kuma Blackberry ita nima ma yanzu na in buɗe shafin www.dandalinvoa.com. Dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Waya baya, a ke ta ke mu je gidan sa'i. gidan sayi ali wani yamma ta rushe rushe mu je gidan sayi idan kuɗi kike nema yi kwaliya ki dau kwaliya mu je ka zana mai tara to madalla kafin mu karkare shirin ga aliyu mustapha sokoto ya dama da takaitattun labaran duniya bisa ga duka alamun tsohon shugaban kasar pakistan pervez musharraf yau ya tsallake wani yunkuri da aka yi na aka shi a lokacin da bam ya tashi dab da lokacin da ayarin motocin da yake ciki suke shigewa yan sanda sun ce musharraf yana kan hanyar sani daga wata asibiti ta garin rawalpindi zai je gidansa na gona da ke can bayan garin islamabad lokacin da abin ya faru yan sanda suka ce bam din da aka saka a cikin wani bututu an ajiye shi ne a karkashin wata gada inda da ya tashi har ya huje gadar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran ap ya bayar ya ce a cikin asiri a shigo amurka ta daɗe tana shirya wata kafar sadarwa ta duniyar gizo ta twitter a intanet da zammarta da rikicin siyasa barkatai a cikin kasar cuba da fatar cewa wannan zai sa a kai ga tumbuke wannan gwamnati ta yan communist ta cuba din sannan wani sojan amurka ya kashe wasu 'yan uwansa sojoji uku ya rauna na wasu sha shida kafin shi kansa ya kashe kansa ɗin da kansa a babban barikin soja na fort hood da ke jihar texas kwamandan sojan barike lieutenant general mark miller ya ce shi wannan sojan wato ya kashe kansa da wata 'yar karamar bindiga ne bayan da wata soja mace ta tinka shi ita ma ta fito da ta ta bindiga ana kiran shi sojan wato alvan ivan lopez sannan mun kawo muku rahoton cewa cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yanzu haka akwai mutane 'yan ƙasa siriya 'yan gudun hijira su a akalla miliyan ɗaya da suka zo suka zauna a labanan. to madala da takaitattun labarin muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma can dare za mu dawo muku da wani sabon shirin anan ne ma za mu buɗe layukan waya ku bugo mana ku gaya mana ra'ayoyi game da tambayar da za mu yi a farkon wannan shirin. yanzu a madadin aliyu da kuma julie lethas gresham wadda ta hada mana sauti kuma ta bada umarni sai injiniyan mana yammacin yau ni bello habib galadanci daga nan birnin washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci sai can an jima mun je ku salamu alaikum thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.